This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya yau Litinin 30 ga watan Disamba shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana tsohon shugaban kasar Jimmy Carter a matsayin mutum mai kishin kasa da halin jin kai. kasar Koriya ta kudu ta kasance cikin zaman makoki a yau litinin yayin da masu bincike ke kokarin gano musabbabin hatsarin jirgin sama a Mun. A yau litinin Amurka ta sanar da kusan dala biliyan biyu da rabi na sabon taimakon soji ga Ukraine. To dangane da rasuwar ta marigayi Jimmy Carter, jama'a a nan Amurka na ci gaba da nuna alhininsu muna dauke da karin bayani. a najeriya kuwa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi kira ga shugaba bola tinubu da ya gudanar da abin da ta kira cikakken bincike dangane da harin sojin ƙasar da ya halaka fararen hula goma a jihar sokoto su mutanen wannan ƙauye sun tabbatar mutanen su ne aka kashe ba 'yan lakurawa ba saboda haka abin da sojoji suke faɗa ya yi ci karo da abin da jama'a suke faɗa to hukumomi a jamhuriyar Nijar karkashin jagorancin janar abdulrahman tiyani sun gana da sarakunan gargajiya domin sanar da su halin da ƙasa ke ciki za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin ilimi inda baban gida jibril yake waiwaye kan wasu mahimman batutuwa da shirin ya taɓo a wannan shekara mai karewa to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum shugaban amurka joe biden ya bayyana tsohon shugaban kasar jimmy carter a matsayin mutum mai kishin kasa da halin jin kai kuma kaunataccen aboki biden ya ɗauki lokaci a wurin da yake hutu a tsibirin virgin island domin karrama shugaban kasar na 39 wanda ya rasu jiya lahadi yana da shekaru 100 a duniya What I find extraordinary about Jimmy Carter, though, is that millions of people all around the world Abin da ya fi burge ni game da Jimmy Carter shine miliyoyin mutane a faɗin duniya suna jin su ma sun yi rashin aboki ko da yake ba su taɓa ganawa da shi ba. Sabili da Jimmy Carter ya yi rayuwar shi ba leɓe ba tare da magana baki ba kawai amma da irin ayyukansa zababben shugaban kasa donald trump shi ma ya karrama kata a rubutun da ya wallafa a dandalin sada zumunta na true social inda ya bayyana cewa kalubalen da kata ya fuskanta lokacin da yake shugabanci sun zo ne a wani lokaci mai muhimmanci a kasar mu sabili da haka muna yi masa godiya matuka. sauran shugabannin kasashen duniya sun karrama kata a dandalin sada zumunta na x ciki har da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da takwaransa na birtaniya ke stama mazauna jihar georgia sun ajiye furanni da kwalaban gyada a kofar shiga cibiyar shugaba kata da ke atlanta a jihar georgia kata manomi ne na gyada a jihar georgia wanda aka zaɓe shi gwamnan jihar kudu maso gabashin amurka a farkon shekarun 1970 kafin zaɓensa a matsayin shugaban ƙasa a 1976 jimmy carter ya yi wa'adi guda a matsayin shugaban ƙasa daga janairun 1977 zuwa janairun 1981 bayan da ya doke abokin hamayyasa ɗan jam'iyyar republican gerald ford da ke kan kargan mulki kata ya sha mummunan kayi bayan shekaru hudu a zaben da ɗan jam'iyyar republican ronald reagan tsohon ɗan wasan kwaikwayo kuma gwamnan jihar california lashe Ƙasar Koriya ta kudu ta kasance cikin zaman makoki a yau Litinin, yayin da masu bincike ke ƙoƙarin gano musabbabin hatsarin jirgin sama a Amun, wanda ya sanadin mutuwar mutum 179 daga cikin 181 da ke cikin jirgin. Makaddashin shugaban ƙasar Cho Song Mok ya bayyana a yau Litinin a wurin taron tunawa da waɗanda suka mutu a Amun, mai tazarar kilomita 290 kudu da birnin Seoul. inda ya ajiye furanni tare da rusunawa ga waɗanda abin ya ritsa da su wani babban jami'in ma'aikatar ƙasa samar da ababen more rayuwa da sufuri na koriya ta kudu ya shaida manema labarai cewa jami'ai sun shirya gudanar da bincike na musamman kan dukkan jiragen boeing 737-800 da ke aiki a ƙasar to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar amma bari mu fara daga nan amurka inda jama'a ke ci gaba da nuna alhinin rasuwar tsohon shugaban amurka jimmy carter wanda ya rasu a ranar lahadi yana mai shekaru 100 carter shine shugaban amurka na 39 wanda ya kwashe watanni da dama yana jinya asibiti kamar da za ku ci a wannan rahoto shugaba joe biden ya dakatar da hutu tare da iyalansa a tsibirin us virgin islands don tunawa da jimmy carter inda ya ambaci tsohon shugaban kasar a matsayin aboki da za a yi koyi da shi amurka da duniya sun yi rashi na shugaba mai ban mamaki in ji biden yana mai cewa ya yi magana da wasu daga cikin 'ya'yan tsohon shugaban kuma yana aiki tare da su don tsara shirye-shiryen bikin tunawa da shi a birnin washington biden ya kira wannan lokaci na rasuwar kata a matsayin rana ta bakin ciki amma kuma mai cike da tunanin abubuwan alheri ya ce yau rana ce ta bakin ciki amma ta kawo mana tunanin abubuwan alheri da yawa a ra'ayina yau amurka da duniya sun yi rashi na shugaba mai ban mamaki cikin wani jawabi da yi na kusan mintuna goma biden ya tuna da kata a matsayin mai kishin biladama da kuma shugaban da bai nuna gazawa ba wajen taimakawa duk wanda ya yi mu'amala da shi ya ce abin da na sani mai ban mamaki game da jimmy carter shine mutane miliyoyi a duk faɗin duniya waɗanda ba su taɓa haɗuwa da shi ba suna ji kamar sun rasa aboki kuma hakan ya faru ne saboda jimmy carter ya rayu bisa ayyukan alheri da ya yi shugaban amurka ya yi ta yaba halaye da ɗabi'un carter yana mai cewa tunanin adalci da ya fito da shi ya ɗaga mutane ya sauya rayuka kuma ya ceci rayuka a duk faɗin duniya shugaban ya ambaci yadda cutar daji ta zama alaƙa tsakanin iyalansu ganin cewa kata kansa ya fuskanci cutar daji daga baya a rayuwarsa da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar democrat sun yi ta yabawa da halayen tsohon shugaban na amurka san bishop mamba ne a majalisar wakilan amurka karkashin jam'iyyar ta democrat wacce kata ya shugabanci amurka karkashin ta ya ce ban yi tsammanin mun taɓa samun shugaban ƙasa mai kyawawan halaye kamar sa ba mutum ne mai gaskiya mai sanin ya kamata kuma mutum ne mai kima idan jama'a tsohon shugaban amurka jimmy carter ya rasu yana da shekaru 100 bayan kusan watanni 12 da ya kwashe karkashin kulawar asibiti tana tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniyar a yau litinin amurka ta sanar da kusan dala biliyan biyu da rabi na sabon taimakon soji ga ukraine a wani bangare na ci gaba da bada taimako a kwanakin karshe na gwamnatin biden sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka fitar na taimakon da ya haɗa da harsashen makamin tsaron sararin sama harsasan harbu jirage marasa matuka harsasan harbu roka da makamin yaƙi da tankoki da kuma harsasan manyan bindigogi shugaban amurka joe biden ya ce taimakon zai samar wa ukraine dukkan abin da take bukata da sauri wanda za ta ci gaba da amfani da su a fagen daga da kuma samar da makaman kariya ta sama da yawa manyan bindigogi da sauran manyan makamai kunshin kayayyakin na zuwa ne makonni uku kafin zababben shugaban kasa donald trump ya hau kan kargan mulki da ƙarshe jami'ai a fadin kudancin amurka na tantance irin barnar da aka samu bayan da aka samu wata guguwa mai karfi da ta mamaye yankin a ƙarshen mako lamarin da ya haifar da mahaukaciyar guguwa tare da kashe akalla mutum hudu wani masanin yanayi da cibiyar hasashen yanayi ta ƙasa sun faɗa a ranar lahadi cewa an samu rahotanni akalla biyar na barnar mahaukaciyar guguwar a ƙarshen mako a faɗin jihohin texas louisiana mississippi alabama da kuma georgia wata ta haifar da tsaiko ga matafiya na hutun ƙarshen shekara lamarin da ya haifar da wasu yanayin hanya mara kyau tare da jinkiri ko sokewa a wasu filayen jiragen sama na masu cike da hada-hada. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya kungiyar Amnesty International ta soki lamirin rundunar sojin kasar bisa abin da ta kira kisan gilla da suka yi wa wasu fararen hula a jihar Sokoto inda ta nemi shugaban kasar Bola Tinubu ya kafa kwamitin bincike na kwararru. Sai dai rundunar sojin ta ce akan 'yan ta'addar lakurawa ta kai harin bayan bayanan sirri da ta tattara kafin kai farmakin. Ga Hassan Mai na kai na da ƙarin bayani. amnesty international ta ce babban abin takaici ne rasa wasu fararen hula da aka yi yayin da sojojin najeriya suka afkawa 'yan ta'addar lakurawa a jihar sokoto Malam Isa Sanusi da ke zama daraktan Amnesty a Najeriya ya mun karin bayani. Abin da ya faru a ƙauyukan nan guda biyu na ƙaramar hukumar Silame a jihar Sokoto abin takaici ne. Bai kamata a ce haka ta faru ba an kashe fararen hula mutum goma. Sannan su mutanen wannan ƙauye sun tabbatar mutanen su ne aka kashe ba 'yan lakurawa ba. Saboda haka abin da sojoji suke faɗa ya ci karo da abin da jama'a suke faɗa to wa za mu yadda da shi. To amma a gefe guda sojojin Najeriya sun ce harin da suka kai lallai akan 'yan ta'addar lakura suka kai shi kamar yadda mai magana da yawun sojojin najeriya brigadier general tukur ke karin bayani akwai sansani na 'yan ta'adda a tsakanin garin gidan sama da kuma runtuwa a karamar hukumar silame da ke jihar sokoto bisa ga wannan bayani da muka samu mun yi kokarin mun tantance wannan bayanin mu tabbatar cewa ba a samu kuskure kan wannan bayanin da aka kawo mana saboda haka ma aka dan ɗauki ɗan kwanaki kafin a shiga wurin daga ba aka tabbatar cewa lallai 'yan ta'adda suna amfani da wannan wuraren domin gallaza mu jama'a bisa ga wannan sojojinmu na sama da na ƙasa suka shirya operation aka shiga wurin kuma aka sa'a an same su a lokacin kuma aka saka masu wuta daga sama daga baya sojojinmu na ƙasa su kuma da suka shiga suka tabbatar cewa lallai wannan wurin da aka harba daga sama wuri ne mafaka ta 'yan ta'adda kuma an same su da yawa an kashe su da yawa sun babbake wasu ba kama iya gane gawakin mutane to ya aka yi wannan hari ya rutsa da fararen hula manjo general edward buba shine daraktan sashen tattara bayanai akan irin aron gama da dakarun najeriya ke yi i spoke about secondary explosion because one of the targets na ma magana kan tarzatsin da ya biyo bayan fashewar bam da muka jefa wa 'yan ta'addan lakurawa saboda wurin ajiyar kayakin 'yan ta'addan na ɗaya daga cikin inda muka auna da ke cikin wannan yanki wato inda suke ɓoye ko ajiye makamansu kuma kai ma ka san in bam ya daki wannan wuri to dole tarzatsi zai bazu a wurin to wannan shi daga bisani general tukur gusau ya nemi mutanen da ke yankunan da ake fama da matsalar tsaro da suke nesa nesa da 'yan ta'adda ko da yaushe muna bayani a duk lokacin da ka ga 'yan ta'adda garin da kuke to ku kawo rahoto because in muka samu labari muka shiga wannan garin to kai ma fa abin da ya same su zai shafe ka because abokin barawo barawo ne general gusau to amma duk da wannan bahasi na sojoji amnesty international ta dage cewar lallai sai an gudanar da bincike eh, sojoji sojoji su daina maganganu da yawa akan wannan batun su bari a yi bincike shi yasa mu muka ce shugaban kasa ya kafa kwamiti na musamman na mutane masu nagarta waɗanda suka san makamar aiki suka san amfani da makamai da kuma sojoji su ba bayanan da suke hannunsu a je ƙauyen a ɗauki bayanan da suka kamata a yi bincike amma mu muna ganin cewa abin da sojoji suke faɗa bai da tushe balle makama domin suna ta canja maganganu. Malam Isa Sanusi, daraktan Amnesty International a Nigeria. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai kaina hukumomin mulkin sojin Nijar karkashin jagorancin janar Abdulrahman Tiyani sun gana da sarakunan gargajiya domin sanar da su halin da ƙasa ke ciki a wannan lokaci na fama da ƙalubalen tsaro matakin da masu sharhi kan sha'anin tsaro ke ganin zai iya taimakawa a sami sassaucin matsalolin tsaro a yankunan iyakokin ƙasar da ƙasashe makwabta. ga su lai mummuni bar mu da karin bayani. Nous sommes à la union fois que le chef de l'État nous convoque sarkin murya mai martaba mutari musa kenan jim kaɗan bayan kammala ganawar da ta haɗa sarakuna da mukarraban cnsp a fadar shugaban ƙasar niger inda aka tantauna batutuwan da suka shafi tafiyar ƙasa zaman wanda ya gudana kwanaki kaɗan bayan da shugaban niger janar abdulrahman chani a wata hira da kafafen gwamnati ya zargi wasu ƙasashen yammacin afirka da manyan ƙasashen yammacin yammacin duniya musamman faransa da yunkurin haddasa hargitsi a kasar ta kasance wani lokaci na yi wa shugabannin al'umma wato sarakunan gargajiya bayani dangane da yanayin da ƙasa ke ciki a fannonin da suka hada da rayuwar al'umma siyasa da sha'anin tsaro kamar yadda mai martaba sarkin tsibirin gobir maradi sultan abdu bala marafa ya yi ƙarin bayani to alhamdulillahi dama mun sani amma mun ƙara sani sau da kwai abubuwa da yawa da can ba su da ba samu hasken su ba amma yanzu duka mun san kowane ne ko suwane ne ke kawo ta a gulu cikin milikin ga namu na Nijar. Sarakunan sun jaddada aniyar ci gaba da ba da gudunmuwar da ta dace don ganin an tunkari kalubalen tsaron da ƙasa ke fuskanta a halin yanzu. Mu sarakuna na Nijar 'yan Allah ya yarda mu da ke tara talakawa idanunmu za mu ƙara buɗe su duk abin da ke akwai za mu tashi tsayen daka insha Allahu da malaman mu to duk inda adabin malami yana ƙarƙashin wata sarauta ta Nijar. Mu amfani da kowa da kowa mu roƙi Allah Allah na kowa ne za mu kai kokenmu wurin shi to koya za a kwatanta tasirin gudunmuwar sarakuna wajen magance matsalolin tsaro Abdurrahman Alkasim mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Shi dai sanin kowa ne cewa su sarakunan na gargajiya in ka ɗauki katsina ko ka ɗauki gobir ko ka ɗauki cikin dandi wajen uh, birnin kebbi yalu ka ɗauki difa da sauransu duka sarakunan iri ɗaya ne ko kuma famili guda ne tura mulkin mallaka su karaba su sarakunan saboda asalin da suke da da sanin wurin da suke da da tarihin da suke da na wurin suna da rawa da suke iya taka muhimmiya bisa islahi na al'umma duk da ke ƙungiyoyin masu barazana da matsalolin tsaron ba su sauraron su ma an ga suna sace su amma suna kashe su irin abin da suka faru ga sarkin gobir na isa sa su ciki wani abu ne wanda yana iya taimakawa wajen Eh, islahi na al'umma ko bangarorin biyu na iyaka. A baya shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdulrahman Chani ya gana da malamai magada annabawa domin an karar da su cewa ƙasa na buƙatar addu'o'i a ci gaba da neman hanyoyin da za su taimaka a sami mafitar matsalolin da ake fuskanta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushiminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Shirin na wannan mako ya kasance na ƙarshe a wannan shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu, don haka ne za mu bi ta don gane da shirye-shiryen da muka gabatar a shekara mai karewa ta dubu biyu da da ashirin hudu tun daga watan janairu zuwa watan disamba mun gabatar da shirye-shirye masu dama ga dai kaɗan daga cikinsu kamar da za ku ji tattaunawa da zailani baffa kakakin jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin bauchi game da wani tallafi da kungiyar tarayyar turai ta baiwa jami'ar tare da wasu jami'o'i a najeriya game da shirin nan na sabon nau'in na'ura mai kwakwalwa da ake kira artificial intelligence tare da jin karin haske daga bakin zailani baffa to in dai maganar gaskiya zan gaya maka lahar har yanzu mu dai afirka din ba mu kai matsayin da za mu iya amfani da wayan abubuwa idan har an same su ma ɗari bisa ɗari ba ah, ma'ana akwai lokaci dai da zai zo wanda za mu iya muransu Hmm. amma dai yanzu bangare ne ka kula na ilimi ake aiki da shi me bangaren ilimi inda za a yi amfani da kwakwalwa da ilimin da Allah ya bamu domin a kirkiro wayannan abubuwan ai mun yi ta kirkiro abubuwa da yawa na ci gaba wanda ilimi da Allah ya bamu a Afirka amma saboda bamu da abubuwan da za su iya irke wayannan sun fi amfanin wayansu a kasashen waje alal misali yanzu kaga ga ko yanzu yadda muke zaune da kai a nan ba lantarki ba hmm. wuta to ai irin wayan na abubuwan ba sa aiki sai da lantarki cikakken lantarki a kullum muna da wuta a kwanakin baya ne dai a gudanar da wani taro na ƙasa da ƙasa da cibiyar gudanar da bincike da kuma haɓaka karatu ta jami'ar bayero da ke kano ta shirya cibiyar dai ta bayyana rashin jin daɗin ta dangane da raguwar masu karatu na littattafai musamman ma dai a najeriya sunana professor talatu musa garba ni ce director ta ta Nigeria Center for Reading Research and Development. To shi dai wannan taro a dama taro ne wanda muna yin shi duk shekara kuma muna tara mutane waɗanda suke da ruwa da koyar da karatu malamai da dimma wa'ansu waɗansu waɗanda dai suke dai da ruwa da tsaki a koyar da karatu to muna ganin taro ne wanda kowa da kowa zai zo mu haɗa kai mu duba mu duba matsalolin koyar da karatun da muke fama da shi mu gaya za mu samu mafita shi dai karatu dama a can matakin ƙasa-ƙasa ake fara shi ana kai yaro makaranta ana ana so a ya fara karatu ko da abcd ne kuma a nan daga primary 1 zuwa primary 3 a nan ne ya kamata a ce an yi training yaro ya iya hada bakake zai iya karatu ko ma wani iri ne karatun. A kwanakin baya ne dai gwamnatin jihar Borno ta bude wani gagarumin taro domin gano bakin zaren warware matsalolin da ke tattare da karatun almajiranci ko kuma tsangaya a jihar Borno da ma wasu jihohi na arewacin Najeriya. A jawabin sa gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya bayyana kudirin gwamnatin jihar Borno da inganta ilimin tsangaya yadda zai tafi kafada da kafada da bangaren ilimin boko. A fidda abubuwan da yake damun mu musamman almajiri education da ana cewa wannan mene ya damuwan mu hakika gaskiya ba duk wanda suna yawo ne almajirai kamar da ya kafa amma yanzu kowa in ba da kudi zai ce shi almajiri ne zai dauki kwano ya je ne abu kwanan nan gaba bai wuce wata biyu ba lokacin strike wannan mun kama wani golf yana shiga mai duguri golf guda daya ne a cikin mutane goma sha shida guda daya ne malamin su shi shakara shirin shirin da daya ko shirin da uku sauran duk yara ne daga shakara sha shida zuwa kasa sha hudu sha daya tara daga ganin shi ya san cewa ya yi laifi moton sabon golf ne tinted ne akwai air condition da zarar ya gan police yana so ya gudu da yana da laifi da an kama shi suka ce wai ya dauke wayannan mutane yaran nan a daura sun zo dama turu sun yi noma kwana talatin amma da sun gama noma wai zai ya kawo su mai duguri su yi bara su ci abinci kuma kowane sati ya su kawo musu naira dari biyar biyar wannan child trafficking ne ya ce bayan kwana arba'in amfani gona zai nuna zai mai da su dama turu su girba gonan shi sai kuma su zo su zanna mai abubuwa da ana yi wannan sai a duguri ne ana yi kowa da kowa zai bar yaron shi ya zama duguri, wai cewa kara dole ya kamata mu bari gaskiya in za mu bar wannan abin ya tafi ba za mu samu sauki ba akwai ilimin islam a najeriya fiye fiye da yadda muka ne mutane suna tsammani mun je kasashe da nan duniyar nan kasashen laraba diyawa mun je wallahi da kirne ka samu kamar yadda mutane diyawa suna da ilimi a Najeriya nan ko a kasan wasu waje don saboda haka Sheikh Albilature kar kai nisa a Najeriya na makana za ka samu malamai. We have enough teachers Allah. To sai kuma kasar Ghana inda muka ji ra'ayoyin jama'a game da bangaren ilimi da kuma shawarwarin da za su bayar wa sabon shugaban kasar ta Ghana. Tun sunana Samira Yahya Abdulrahman jami'a hukumar ilmantar da 'yan kasa a kasan Ghana. Kuma sakona Majon Dramani Mahamma matsayi na as jami'ar ilmantar da 'yan kasa ne a lokaci kamfen shi ya yi ma 'yan kasa alkawali da dama aka duba a bangare ilimi a bangare tattalin arziki kamar yadda ya yi ma 'yan kasa alkawali insha Allah ya zo ya yi ya duba ya cika alkawali da ya yi ma 'yan kasa. Eh, sunana dr muhammad sadat ni malami ne a ga jami'a a ghana da ake kiran shi university of professional studies a department communication studies a shawarar da zan ba wanga gwamnatin da aka zabe shi na john dramani mama shine a matsayi na malamin jami'a kinga free shs da ake yake gudana yanzu gaskiya dai manufan shabu mai kyau ne amma lalle kan da ake gudana da shi shine bai da kyau don akwai wanda ke zuwa jhs yawanci suna biyan kudi da yawa especially wanda suke kai yaran su private schools don shi su zo shs kasu biya kudi ina ga gara ina bai yi ba saboda shi ni dai inda an ya a zabi waɗanda ba su da karfin biya da wani ya taimaka mana sosai kada yi shi kamar wholesale kowa ya je firi don shi ni gara ina da bai ci a bari ya zama kita mu kowa ba to sai kuma mara ɗan jamhuriyar niger inda za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar game da matakin hana bibiyan ɗalibai a wuraren da suke samun horo a makarantu. Sunana Abdulwahid Suleiman Abubakar don ka enterprise da ake ce ma e Aza Construction da take aiki cikin Gina. Ni wannan abun da na ji ya bata min rai kwarai ko in ce ya dan hargitsa ni kwarai. Mu deja muna da ma'aikata muna ginoni da wani sauransu kuma muna samun stagiaire masu koyo da suke bayan mu. Deja akwai eh, na kasi akwai mankama mu abun da ma muke fata a ƙara wannan an kadar in saboda abubuwan su tahi a dan samu a rage illolin gina wadda ba ta cikin ka'ida da sauransu to yanzu an ce an shahe abun gaba ɗaya kenan abun gaba ɗaya ya rikice asmani sani abdullahi ɗalibi ne a jami'a nan ta magadi a NCT yana shekara ta uku a filar da ake cema electromechanic a haka fita da makanikanci kiran da muke a gwamnati shine ya dawo kan magana ta yi a maido yadda ake a da. Da masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako kuma na wannan shekara zai daga aya a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri a shekara mai karewa da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leonard Gresham da kuma ni baban birnin da na shirya kuma na gabatar nake wa masu sauraro fatan alheri tare kuma da fatan zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya baki daya a shekara ta 2025 da za mu shiga. Can ba da tangarɗa ba baban gida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. kace duk da yake sati ɗaya kenan da rage farashin man fetur zuwa 935 da kamfanin nnpcl da dangote suka yi a najeriya amma har yanzu masu gidajen mai ba su rage ba bisa hujjar cewa wai yanzu ba su sau wanda aka rage farashin shi ba allah ya kyauta amma da a ce karawa aka yi da tuni sun kara ko da ba su sau wanda aka kara kudin nasa ba ra'ayi na gaba ra'ayinka ne isa sile kai ko cewa kai don allah ku miƙa man na zuwa ga gwamnatin mulkin mu ta jamhuriyar nijar da ya kamata ta mai da hankali akan tsaron iyakar ƙasar mu da kuma ci gaban noma da inganta kafa kamfanoni don rage zaman banza da matasa ke yi allah ya sa kirana ya kai inda ya dace amin sai kuma ra'ayin sanusi madatai da magaram kace ga shi dai sannu a hankali wannan shekara ta 2024 da muke ciki tana har hada kayanta tana shuɗewa fatanmu dai shine allah ya sa ta mana awon gaba da dukkan kalubalen da ke kunshi a cikinta waɗanda muka gani da ma waɗanda ba mu gani ba daga ƙarshe muna addu'a allah ya sa mu shiga sabuwar shekara ta 2025 cikin sa'a a gaida alheri grace abdu yanzu kuma ga labarin duniya a takaice shugaban amurka joe biden ya bayyana tsohon shugaban kasar jimmy carter a matsayin mutum mai kishin ƙasa da halin jin kai kuma ƙaunataccen aboki biden ya ɗauki lokaci a wurin da yake hutu a tsibirin amurka virgin island domin karrama shugaban ƙasar na 39 wanda ya rasu jiya lahadi yana da shekaru 100 a duniya Ƙasar Koriya ta kudu ta kasance cikin zaman makoki a yau Litinin, yayin da masu bincike ke ƙoƙarin gano musabbabin hatsarin jirgin sama a mun wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum 179 daga cikin 181 da ke cikin jirgin makaddashin shugaban kasar cho song mok ya bayyana a yau litinin a wurin taron tunawa da waɗanda suka mutu a mun mai tazarar kilomita 290 kudu da birnin seoul inda ya ajiye furanni tare da risinawa ga waɗanda abin ya da su. A yau Litinin Amurka ta sanar da kusan dala biliyan biyu da rabi na sabon taimakon soji ga Ukraine a wani bangare na ci gaba da bada taimako a kwanakin ƙarshe na gwamnatin Biden. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka fitar na taimakon da ya haɗa da harsasan makamin tsaron sararin sama, harsasan harbo jirage marasa matuka, harsasan harbo roka da makamin yaƙi da tankoki da kuma harsasan manyan bindigogi. daga ƙarshe jami'ai a faɗin kudancin amurka na tantance irin barnar da aka samu bayan da aka samu wata guguwa mai ƙarfi da ta mamaye yankin a ƙarshen mako lamarin da ya haifar da mahaukaciyar guguwa tare da kashe akalla mutum hudu wani masanin yanayi da cibiyar hasashen yanayi ta ƙasa sun faɗa a ranar lahadi cewa ta masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a shirin namu lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas kenan da rabi agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a shafin x instagram facebook hamma da youtube yanzu kan amadadin muhammad hafiz babban da ta na gabatarwa da julie leathers gresham da ta hada mana shirin sai injiniyar mu kila williams ni mahmud lalo ne ke cewa sai anjima.